sannan sake bugun ƙasa a shafi hannaye guda biyu shikenan shine taimama ya ake yin ta muna iya cewa idan mutum ya bugi kasa ko abin da yake da hukuncin ƙasa kamar dandamalin siminti da duk abin da yake asalinsa ƙasa ne kamar duwatsu ko bulo na ƙasa ko bulo na siminti wanda yake lallai siminti ne daga asalin ƙasa to in ya buge ta sai ya shafa wannan ɗinsa zuwa nan sannan sai sake bugawa sai ya sha sai ya haka sai ya kwantar ya shafa sai ya haka ya kwantar ya shafa hannunsa na hagu shikenan ya gama yin taimama wannan ita ce taimama ana yin ta ne saboda rashin ruwa ko yiwuwar rashin lafiya ko tsoro duk zai sa a yi taimama idan mutum ba shi da ruwan da zai alwala zai taimama yi sallah idan mutum yana jin tsoro a kansa lafiyarsa idan ya alwala zai cutu sai ya taimama idan ma yana jin tsoron dukiyarsa ne cewa idan ya je neman ruwa zai zo ya tarar da an kwashe masa dukiyarsa sai ya taimama yi sallah a nan take ba zai bar wajen kantinsa ba ba zai bar dukiyarsa ba sai ya taimama yi sallah saboda barin dukiyarsa a wajen ba mai tsarewa ba kuma waje ne da zai kulle ta ba zai sa a yi sata sai ta yi mai sallah duk haka addinin musulunci sanya al'amarin sa cikin sauki nam idan yana da wani wanda zai tsare masa ya tsare masa je ya yi arola ya yi sallah haka nan ma idan zai cutu ta fuskacin lafiya da sauransu to idan haka ma idan lokaci ya kure akwai wani matsala ita ma idan lokaci ya kure tende don idan ya je nemo ruwa domin ya alwala ya sallah sallah za ta koma kaza'i shi ma sai taimama sai ya sallah me yake yin tema da shi ana yin tema da dukkan abin da yake fuska ƙasa yashi ne ƙasa ne duwatsu ne ko me inda ya kasance asalin kasa ne za a yi da shi hakanan za a yi akan abin da ya shafi tiles wanda yake asalin su ƙasa ne bulo irin jan bulo din nan matukar jan bulo din asalin ƙasa ce hakan nan siminti da sauransu duk za a yi a abin nan ɗinsu ko da kuma an kona waje ne ya yi baki ko na abu da za a yi tema da shi matukar asalin sa wajen ƙasa ne nan ba a yi akan ma'adanai kamar kayan abin nan zinare da azurfa da sauransu wayannan sun fita daga asalin fitar ma'ana asalin ƙasa ko kuma karafa duk ba a yi duk da asalin su da kasa ne ko akan toka ko 'ya'yan itaciya ko akan ƙanƙara da take zuba daga sama ta taru a ƙasa duk ba a yi a ita musamman ƙasashen da suke da suno idan babu abin da zai iya taimaka da shi ta kuda da ƙurar jikin dabba in yana dabba a mutanen da kenan ko a yau ma idan mutum yana da dabba tufafi mai kura to zai ya kan tufafi mai kura in ba haka ba in ya rasa duk komai da zai taimawa da shi to shi kenan ya rasa abubuwan tsarki guda biyu wato ya rasa ruwa ya rasa a taimama ya rasa taimama ya rasa ruwa kenan gaba daya ya zama yana da hukuncin wanda ya rasa tsarki abubuwan tsarki tsarkaka guda biyu abubuwan da zai tsarki da su wato abubuwan da zai alwala ko taimama guda biyu kenan hanyoyin tsarki guda biyu sun toshe masu kenan sannan kuma akwai matsalar cewa kada ya zama wajen da za a tema ya zama yana da najasa dole ya zama waje ne mai tsarki wannan ma muhimmi ne yadda ake tema mun riga mun yi nuni da shi cewa wajibi ne a yi abubuwa guda biyar a taimama ɗaya niyya na biyu a bigi ƙasar da tafuka lokaci guda ɗaya akan abin da yake ya halatta a tema da shi sannan sai a shafi daga saman goshin daga saman goshin da tafuka guda biyu hannuwa guda biyu sai a haka ta idan mun cire gilashi na da kyan cire sai a haka sannan kuma har zuwa abin nan sai kuma a daga matsalar gashi zuwa gifin hanci na sama da gira kenan sannan kuma sai shafar tafin hagu da tafin dama sai shafar tafin sorry sai shafar tafin zahirin tafin dama da hannun hagu sai shafar zahirin tafin hagu da baɗinin hannun dama tare da in yatsu suna ciki a cikin hannu misali mutum ya haka kenan kamar yadda muka nuna sai haka ɗaya sai haka kenan shi ma sai haka ɗaya shikenan ya gama yin taimamarsa ah, idan mustahabbi ne idan ana yin taimama bayan an shafa fuska a sake buga ƙasa domin shafar dama da hagu zamanto an buga ƙasa daban domin shafar su sannan kuma da abin da yake zai zama kan giya dole a cire shi yayin taimama don haka ko da zobe ne a jikin hannun mutum wajibi ne cire shi ana lissafa shi a matsayin wani abu ne da ya kange hannunsa saboda haka ko da ku abin da zai taimaka da shi ba shi da kura kamar bulo na ƙasa ai ba shi da kura amma wajibi ne a ce mai ya abin da ɗinsa ya cire zobensa domin yi ko kuma misali kafet ɗin da kura ta taru a kansa zai da shi musamman idan ya rasa tunda mun ce idan ya rasa fuska kasa zai abin da yake da kura ko da kamar tufafin jikinsa ko kafet da sauransu to shi ma wannan zai cire zobensa duk dai ba bambanci sosai tema idan an yi taimama tana iya ta zama maimakon arwala saboda haka duk abin da mai arwala ya halatta yi mai taimama ya halatta yi saboda haka ya halatta yi shiga masallaci ya halatta yi sallah ya halatta irin wannan abubuwan masallacin mai alfarma muke nufi ya kuma halarta ya zauna a sauran masallatai da sauransu ya halatta yi duk abin da aka halatta mai sallah na mai arwala ba bambanci tsakanin arwala da taimama kamar yadda taimama da take maimakon wanka ita ma tana halatta abin da yake wanka yake halatta idan mutum ya rasa ruwa shi ma zai taimama kamar yadda muka sani maimakon wanka kamar yadda in ya rasa ruwan arwala yake taimama maimakon wanka wankan maimakon arwala kuma duk abin da yake rauri arwala yana rauri taimama shi ma idan ya yi taimama sai zo da abin da yake rauri arwala to zai sake yin taimama kamar yi bawali zai sake yin tsarki ya taimama ya bayan rihi ya fitar da iska shi ma zai sake taimama irin wannan Sau da haka sai mu sani cewa dokokin abin da ke arwala da suka gabata suna warware taimama to idan haka nan da zai taimama shi ma don maimakon janaba shi ma idan yi abin da ke warware wanka shi ma zai warware shi kamar sake yin janaba to sai ya sake yin taimama domin yin abin da ya halatta masa ne tsarki na daga ibada kuma taimaman nan mu sani karfafa da shari'a take shine dole ta kasance an yi ta ne maimakon wanka ko arwala wanda suke bisa uzurin da aka kawo kamar cutuwa idan an yi su ko tsoro da sauransu kamar yadda arwala take zama wajibi a raba ta zuwa ga wankan da yake ba na janaba ba mai haida ko nifasi ko isahada idan ta wanka dole sai ta arwala ba za ta yi ibada da wannan wankan ba haka ma mai taimama maimakon wanka na haida ko nifasi ko istihara ba za ta yi ibada da wannan taimama ba sai ta sake ma ko maimakon arola saboda haka za ta taimama bi kenan ɗaya maimakon wanka ɗaya maimakon arola amma idan wankan janaba ne kamar yadda wanka yake wadatarwa ba sai an yi arola ba in an yi shi wankan janaba haka ma taimama da aka yi taimakon janaba take wadatarwa ga barin abin da ya shafi abin nan gabarin abin da ya shafi sauran ibadu wato gabarin abin da ya shafi zuwa da wata arola da haka idan mutum ya yi taimama maimakon wankan janaba ita kadai ta isa baya bukatar yin wata taimawa biyu maimakon arwala da haka a takaice wanka inda ba na janaba bane yana bukatar in an yi taimama sa. sannan a yi taimakon maimakon arwala saboda shi ba baya ɗauki arwala amma wankan janaba yana ɗauki arwala saboda haka idan an yi taimakon wankan janaba sai a yi ibada wannan ya wadatar wanka wani abu taimama wani abu ne muhimmi sosai da ya zo a shari'a kuma Allah ya zo mana sauki saboda haka mu riƙa saukinsa yin ibada mu cutu alhalin akwai halin yin taimama sannan kuma akwai cutuwa wannan yana sa ibada take karbuwa ko mutum ya cutu don haka saukin da Allah ya mana mai riko da shi don zan ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh